Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na gaba Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku hirar da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya yi da shugaban gamayyar kungiyoyin Fulani makiyaya a Najeriya, Alhaji Sani Juli, kan sabuwar ma'aikata ta musamman mai kula da harkar makiyaya da makiyayansu, a farko da kafa a jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya. To amma ya batun lafiyar dabbobin nan naku akwai bukatar a yi wani abu musamman wajen kula da lafiyar dabbobin nan domin ko kwanakin baya mun ji an ce akwai wasu 'yan matsaloli da ke damun dabbobi na rashin lafiya da sauransu. me za ka ce game da wannan? Wannan maganar dabbobi da suke samun damuwa da sauransu irin rigakafi da alurai duk mun ga mai girma kwamishina. Muna jiran abin da zai tattauna da gwamna. sannan sai mu ga yadda za mu yi da mutanen neja yadda za a samu masu abin da za su dabbobin dabbobinsu saboda duka dabbobin nan su ne mu gaba daya da mu da hausa ma da sauransu don da zaran babu dabba kowa kuma yan ba a samu dabba lafiya ba to komai ya samu matsala a mu saboda muna muke kula da su insha Allah. Talar Sani eh, Juli daga ƙarshe mine ne fatan ka musamman me kuke so ku gani ƙasa game da ita wannan ma'aikata da aka samar? To, wannan fatanmu dai mu dai kan alhamdulillahi fatanmu duka wanda ɗan jihar Neja duk wanda a jihar Neja ba saraki ne wani ne ya mai da ministry ya dawo da hankalin shi ministry nan mai tabbatar cewa ga shi ne ya kamata ya kula da shi a damu da shi don shine kira na ga Fulani da sarakuna da sauran al'umma Fulani ne gaba daya. Shi ma kwamishinan ma'aikatar kula da harkar makiyaya da makiyayinsa a jihar Neja Umar Ahmad wanda aka fi sani da sanda ya yi karin bayani kan irin dabaru da za su yi wajen farfado da sha'anin kiwo tsakanin fulani a jihar sai ya ce. To farkon dabarun da za mu yi dai shekaru bayan nan da kowa ya san hal yanayin da ake shiga na damuwa na rashin jituwa tsakanin mutane da kuma yadda kallon da ake musu. So farko dai muna son mu ja su jiki mu nuna musu cewa suna da ma'aikata kuma gwamnatin jihar Niger tana ta tsara wasu tsare-tsare na musamman a kansu. sannan kuma mu tabbatar da cewa mun inganta harkar kiwon nan an fita daga kiwon da ake ciki na wahala na zagaye-zagaye zuwa kiwon zamani a tabbatar da cewa eh, mazauna wuri guda an inganta masu mazauninsu sun samu ruwan sha sun samu makarantu da asibitoci da duk kayan more rayuwa sannan kuma mu upgrade wa'annan settlement din community ranch din zuwa standard din da za su iya kiwo a gida ba tare da su yi yawace yawace ba sannan wa'anda suke yawace yawace duka za mu yi moving din su zuwa grazing reserve in Allah ya kai mu lokacin kaka zirin reserve da muke da su a Niger State ko tabbatar da cewa mun taking full ownership mun moving din su zuwa wurin su ci gaba da zama inganta shi a sa musu ruwan sha da sauran duk abubuwan da ya kamata. Na'am yanzu kuna nihin tsarin kiwon zai bambanta da yadda ake yanzu? zai bambanta insha Allahu abinda muke so mu yi shine mu fara ɗaukar shi ɗaya bayan ɗaya mu tabbatar da cewa sun fita duk in ana son a ci gaba da wannan zaman lafiyar kuma a ci gaba da samun haɓakan arziki fiye da da da riba don shi sana'a ne kiwo ya kamata kuma mu wayar da kawunan mutanen mu su san shi a matsayin sana'a kuma su a inganta shi yadda za su samu riba fiye da yadda suke samu da shi sani da aka ajiye wuri daya yana bashi abinci yana ci ya fi ba da riba da madara da nama fiye da wanda take yawo a wahalce sannan kuma za mu ɗauki data na hilalin mu gaba ɗaya na Niger State mu san su mu san takardun su mu san su a duk inda suke sannan mu san namban dabbobin da suke kowane karamar hukuma don mu tabbatar da cewa wa'annan dabbobin wani karamar hukuma take da dabbobi masu yawa sannan menene matsalar wa'annan dabbobin me suke so a yi masu da gwamnati za ta shigo ta tallafa ta yi shi sannan a ci gaba da ci gaba da kiwon nan da zaman lafiya. Na'am amma wani to uh, batun tsarin dabbobin nan in ka lura mm. yanzu kusan duk fulanin masu dabbobin ma ba su wannan jiha sun gudu saboda wasu dalilai ah, mm. ya za ku yi ku dawo da dabbobin har ku ɗauki wannan mataki a kansu Eto eh wasu sun fara dawowa da kirkirar wannan ma'aikatan wasu sun fara dawowa a wasu ƙananan hukumomi da ake samun kashe-kashen gilla da yawancin su kashe-kashe na barayi da kuma wasu eh, ɓata gari su ne suka kore su to yanzu mun fara magana da ƙananan hukumomi mun fara magana da manya-manyan sarakunan gargajiya duk inda abu ya faru ba wai mutum ɗaya zai ɗauki mataki a kan shi ba za mu kira juna ne mu dube shi a ido bibbiyu mu tabbatar da cewa ina ne aka samu kuskure ina ya kamata a gyara ba wai ɗaukan doka da hannu ba so wannan ya sa suna ɗan samun kwanciyar hankalin dawowa suna ba inda suke sun zama irin Niger State ba inda ya fi shi makiyayi kyau irin Niger State don akwai ruwa ko ina sannan ƙasa ne da aka santa da da zaman lafiya ba ta da kugun damuwa sannan kuma ƙasa ne da take da arzikin dabbobi so suna sun zaman Niger State lalurori ne suka kore su lalurorin muna tsayawa ɗaya bayan ɗaya muna maganin lalurorin insha Allah za su dawo gaba ɗaya su ci gaba da kiwon su arziki ya haɓaka a jiha. Na'am, ka yi maganan Grazer Reserve yanzu in ka lura ko burtaloli wato labi-labi inda shanunan suke bi kusan babu su a Naija. Ya za ku ku tattara ku farfado da wayannan labi-labi. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku karashen tattaunawar. Yanzu a madadin shugaban gamayar kungiyoyin Fulani makiyaya a Najeriya Alhaji Sani Juli da kwamishinan ma'aikatar kula da harkar makiyaya da makiyayinsa a jihar Neja Umar Ahmad da kuma wakilin a Neja Mustapha Nasiru Batsari sai kuma Julie Leathers Gresham da taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke salama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu